الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يحمد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له بينهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد صار فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وانا شيني درسينا darasi na 221 فخرجت من لسان الفوز المرأة من أشهر هذا البيوع باب الفرق باب شروطه وما نهي عنه za mu karanta da shi na goma sha tara kawai insha Allah ta'ala hadisin yana bayani akan hukuncin ciniki biyu a cikin daya وعنه ثم أنكر حديث البشير أبو هريرة رضي الله عنه daga wannan hadisin na aka kawo ne daga abu huraira tun daga hadisi na goma النسائي وأن حديث وصححه الترمذي ثم الإمام الترمذي عند كرم حديث الكتاب سنن الترمذي باب ما جاء في النهي عن بيعة بيعة وابن حبان تكون ابن حبان الإمام ابن حبان شما يجب أن تكون حديث ما تقول حديث ابن حبان حديث ينسبه في 50 حديث اللي هنا في سنة الصحيحة حديث هنا في كل تاريخ ده عشرين دقيقة فتولى رواية أبو هريرة لا يفعل النبي صلى الله عليه وسلم يا هنا أي جنكي بيو أجيكي جنكي دايا نها عن بيعتين في بيعتين فتولى الشرطي بذلك من الحديث حديث ده أبو هريرة يقول له كشف بيو saboda haka sun hada haddace kokarin kawo kusan guda biyu riwaya ta imam ahmad da imam masali kenan ya ce wani abi dawo kuma a wajen al'imam abu dawo wato a sunan abi dawo babun kiman ba a bai a tsayin fi bai haɗe shi ma ba da yi musamman a kan bayanin wannan hadisi game da ciniki biyu a cikin ciniki guda sunan sunan abida wato yanda lafazin ya zo cikin sunan abida annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce man ba'a bai'atayn fi bai'ati wanda ya sayar da wani abu ta hanyar ciniki biyu a cikin ciniki daya fara zuwa wani hukuma to ya samu rikon farashi mafi kankanta awuyar riba ko kuwa ya ce riba annab sallallahu alaihi wasallam ya ce man ba a bai'atain fi bai'atin wanda ya tsayar da wani abu wato a cikin ciniki biyu ta ciniki biyu a cikin ciniki guda awa kasu huma ko awkatu huma a masu sudani ya samu ya yi riko da farashi mafi kankanta tun da kirki biyu ne ya kula ya rike farashi mafi kankanta idan bai rike farashi mafi kankanta ba abu ya riba ko kuwa zai ci riba dama farashi biyu ne tun da ciniki biyu aka yi a cikin ciniki daya annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce dole ne ya dauki farashi guda farashin da zai zama so shine mafi na kasa idan bai dauki wannan farashin ba to karshen ta zai kai ga kere ba. kun ga wannan hadisin ya samu lafaza biyu daga abu huraira Allah maka kuke kara maka yarda lafazi na farko shi ne wanda ibn hajar ya fara kawo na hara rasulullah an bai a kai shi bai a kai an Allah ya hana a yi ciniki biyu a cikin ciniki guda lafazi na biyu ba. man ba a bai a kai nufi bai hacin wanda ya kulla cinikin wani abu wato ta hanyar ciniki biyu a cikin madadin ciniki guda to an ba shi zaɓi a ya samu damar ya farashi mafi kankanta Ina aka ce a wutar goma ana nufin an kasu goma ko huwa al'asu farashi mafi kankanta tsakanin farashi biyu din awon riba in bai rike wannan farashin mafi kankanta ba to zai rike riba a littafin a nihayar tafi garibin hadisi wal afar a cikin na biyar shafin gari biyu da ishirin ibn al-asir ya kawo fassarar imam al-auzari game da wannan hadisi wato lafazi na karshe da muka karanta me ya annabi sallallahu alaihi wa sallam yake nufi da cewa man ba a bai a kai ne fi bai hakin falahu a wa kasu kuma har da zai imam al-awdadi yace misalin ka shine ka annabi asfaqa dinaran fi qafifi burrin ila ajal ka san musulunci ya ba da damar a ranta wa manoma kuɗi zuwa girbi a lokacin girbi biya da kayan da suka noma shi na rama mai Allah ya bada misali da wannan yake abinda Allah sallallahu alaihi da yake nufi ne damuna ta yi manomi yana bukatar kudi ya zo yi sami ka yake wani ba na rancen dubu biyar a lokacin da muka yi girbi zan ka buhun masara daya sai kaga buhun masara ya ta dubu biyar a kaso na a yanzu ko to amma tun da za ka taimaka ke za ka bashi bashi musulunci ya haɗu halal ne tun da da yardan yana buƙatar ka ba shi naira dubu biyar idan an yi girki zai baka buhun masara ɗaya balan ma halla damana ta yi an yi noma kaka ta zo an yi girki mai dubu biyar sai ya zo wajen manomi sai ya ce masa ina buhun masara na sai manomi ya ce eh babu shakka bana alhamdulillah mun samu damuna mai kyau mun yi noma an samu amfani amma gaskiya bukatu sun zo da yawa ka yi haƙuri game da buhun masaran nan ba zan biya ka bana ba ka bari zuwa damunar baji idan muka yi girbi zan ba ka buhu biyu a madadin shi fi zaini ila amadin akhar sai ya maida dubu biyar din da aka ce za a ba da dubu eh, masara buhu daya sai mai da shi zuwa buhu biyu a wani lokaci shi ne alimamun albani ya ce fa haza bai unsa ne da kala a dalbai'in awwali kaga an samu ciniki na biyu ya shigo kan ciniki na daya shi ne maza Allah ya ce fa yarudda ni ila awkasihima ai an kasihima wa huwa awwal an yarda babu shakka ana iya maka sauki ba ma ko da an kai damunar baki ba za a ba da rubutu ba ɗaya nan ne shi ne abinda maza Allah yake cewa to ya samu ya karbi mafi na kasan farashi idan bai karbi mafi na kasan farashin ba ya yarda a kan cewa idan an yi noma damunar baki za a ba shi buhu biyu shi ne mazan Allah yake aure kai ko yanzu ya ce to kaga an kullace ciniki biyu a ɗaya an kulla ciniki biyu a kanta. ta fa in ta baya albai a sani kabla an yi ta kaba ba kana murdiyai matukar sun yarda shi ne kudi ya yarda tunda ya ji an ce za a ba shi dubu biyu a damunar da shi manomi shi ma ya yarda da sauki ne gare shi saboda haka limamu hausa ya ce gaba ɗayan sun ce riba saboda sun kulla ciniki wanda shari'a ta haramta to idan ka duba za ka ga hadisin nan yana dauke da nau'in ciniki biyu a cikin daya fashi da bayani na farko da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wato shine wanda Hurairah yace na Rasulullahi an bai'a kai fi bai'a annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana kullu ciniki biyu a cikin ciniki guda sannan ga lafazi na biyu wanda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ba da misali wato shine ya kasance manomi ya karbi rancen kuɗi lokacin girbi akan zai bada wani kaso na amfanin gonar wanda an yarda a kai bayanin da yana tafi a cikin littafin nan musulunci ya halatta wannan shi ake kira al babu da ke ka ba da bashin kuɗi manomi ya yi noma a lokacin girbi ya baka amfanin gona a maimakon ya dawo maka da wannan kudin shari'a ta halatta shi bayanin yana da akwai yanda shari'a ta amince da shi akwai kuma abubuwan da aka haram. ba dai wannan misali wanda limamu ƙaba'i ya baya. an yarda a kan cewa a ba da rancen kuɗi a lokacin girbi. maimakon a mayar da kuɗi sai a mayar da amfanin gona da aka samu Ba amma ba daidai ne a sake kulla wani ciniki a kan wannan kaga an yi ciniki biyu a kan abu daya ne abin da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya tsawatar a kai wannan hadisan abu hurairah akwai hadisan abdullah bin mas'ud ba abu hurairah ne kada ya ruwaito wannan tsawatar wanda ga annabi sallallahu alaihi wa sallam akwai sahabbai da yawa na biyan su shine abdullah bin mas'ud abdullahi bin masud ya ce na ha rasulullahi an sabka kai ne fi sabkatin wahida manzon Allah ya hana a kulla ciniki biyu a cikin ciniki guda asali da larabci idan aka ce a sabka wato shine shan hannu idan an kulla ciniki wannan al'ada ce ta mutane da dama tun a zamanin jahiliya idan aka kulle ciniki ana shan hannu shan hannu din shi yake tabbatar da ciniki ya kullu shi sa ake kiran ciniki da sunan afafafa ka kawo tafin hannu na kawo na mu haɗa. da tsarin an sha hannu ba an yarda ke da ciniki ya kullu saboda haka yasa akan kira albayu da kalmar afafatu bisadi kuma yakan zo da sinu hadisin abdullahi bin mas'ud ya zo da waɗannan lafuzza ya zo da lafazin صفقتين جاءوا درفهم صفقتين بالسين كما ذكرنا في سنة شكرا رواية الإمام محمد اللي تابع المسند أنا حديث من دبوك إلى قريبك إلى سبعين دقودو دا مسند الإمام البزار حديث من دبوك إلى قول مشابك أقول رواية تصدر موقوفا يعني وفي حديث زيد موقوفا على ابن مسعود ايضا ينا المصنف لا نعم، حاجه عبد الرزاق في الحمام عبد الله بن مسعود يتشدى تطلب الصفقتان في صفقه شنيكي بيو اتشكن شنيكي بدا بايا كان حسنا يا المصنف لابن ابي شيبه موقوفا على ابن مسعود yaron abdullahi bin mas'ud abdurrahman bin abdullahi bin mas'ud ya ba da labari abdullahi bin mas'ud ya ce sabqatani fi sabqatin riba a kulla ciniki biyu a cikin ciniki guda riba ne shi ne wanda misalin da alimamin kawai ya baya riba ne idan aka kulla ciniki biyu a madadin ciniki guda akan abu daya to riba ne abdullahi bin mas'ud ya tabbatar da wannan akwai sahabi na uku shine abdullahi bin amr bin al-as kaga hadisin da yazo cikin bulugul maram hadisin abu hurairah akwai hadisin abdullahi bin mas'ud akwai hadisin abdullahi bin amr yana al-mustadrak al-imam al-hakim da littafin hadisi da yawa abdullahi bin amr bin al-as yace na tambaye annabi sallallahu alaihi wa sallam ya rasulullah inni asma'u minka ashiya'a a akhafu an ansaha ya rasulullah ina cin maganganu da yawa da kake ba ina tsoron kada in manta su fata a zanu li an aktuba ha ya rasulullah ka min izini in rubuta maganganunka sai an annabi sallallahu alaihi wasallam yake na na maka yi saboda haka yasa cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya fi rubuta hadisai shine abdullah bin amr bin al-as kuma wannan yasa yana cikin sahabbai da suka fi yawan hadisi daga manzon Allah saboda yawan rubutu da yake qala fa kana fi ma kataba ar-rasulillah daga cikin hadisai da ya rubuta game da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura attab bin usayd ila ahli makkah ya zama shugaba attabu bin usai shi ya tabbata yana shugabancin maka har zuwa rasuwar annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin da manzon Allah ya tura shi maka a matsayin gwamna annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma attabu bin usai أخبرهم أنه لا يجوز Idan ka tafi إذا ka gaya wa mutanen مكة ba daidai ba ne a kulla ciniki biyu a cikin ciniki guda ka gaya musu annabi sallallahu alaihi wasallam ya nada gwamna daga cikin abin da ya masa umarni shine kada a samu irin wannan cinikayya ɗin abdullahi bin amr ya rubuta wannan hadisin yana sahihul jami'i sahih hadisin dubu bakwai da dari shida da arba'in da sau da ka kaga kenan ya tabbata a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya tsawatar kada a samu ciniki biyu a cikin ciniki guda kada a kulla ciniki biyu a lokaci guda akan abu daya shine ciniki biyu a cikin ciniki guda manzon Allah ya hana ya fita hadisin Abu Hurairah hadisin Abdullah bin Mas'ud hadisin Abdullah bin Amr bin al-As na hudun su shine Abdullah bin Umar Allah ya kara musu yarda an annabi sallallahu alaihi wasallam qala hadisin da mazan Allah yake cewa matsalu gani ya zulmu mako na mai hali zalunci makon mai hali zalunci kamar misali da aka yi na manomi an ba shi rancen dubu biyar ya ba da gudun masara a lokacin kaka kuma ya samu amfani maimakon ya dawo da masara sai ya yi mako shi ne abin da mazan Allah yake faɗa idan kana da halin ka biya bashi sai ka ki biyan bashi sunanka zalunci ka yi zalunci ba ka yi tunani ba akwai son zuciya shi wanda ya baka wannan dukiyar yana son dubu biyar din ya dauka ya baka saboda ya taimaka duk wanda ya dauki bashi ya baka ya baka ne saboda tausayin ka ba don baya son kudin ba amma kai lokacin da ka samu halin ka biya bashi sai kai mako to babu wannan mai siffan sai azzalimi saboda haka yasa shari'a ta halarta abin da ake kira al-ihala wanda shi ma yana tafiya insha Allah za mu karanta a littafin nan al'ihala shi ne a dauka bashi daga kan wani a mayar kan wani idan ya zama mutum ya ki biyan bashi wanda ke bin shi bashi sai ya ce to dama wani yana bi na bashi yanzu maimakon ya karba guri na sai dai ya zo wurin kai karba kai za ka biya shi shine mu mutum Allah ya wa idza uhilka ala mali'in fa ta'at da zaran an canza bashin da ake bin wani zuwa ga maimako to dole ne ya biyayya ana bin ka bashi baka biya ba sai ya kasance mutumin da yake bin ka bashin shi ma ana bin ka bashi wanda yake bin ka bashin kuɗi shi ma akwai wani yana bin ka bashi kamar misali da aka yi na manomi wanda ya ɗauki dubu biyar bashi da kakayi ka biya da kuɗi sai ya ce a masara ta aika da to da a ce bashi ne na kuɗi ba ka karɓi bashin kuɗi lokacin biya ka ki biya saboda yana da damar ya ce ni ma wani yana bi na bashi da haka wani maimakon ya zo ya karɓi bashin dubu biyar din na a wuri na yanzu na mayar da bashin kanka shi ne ake kira al'ihada manzo Allah ya ce idan aka yi maimako irin wannan to dole ne ya bi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wala tabi bai'atayn fi bai'atayn wannan hadisin abdullahi bin umar yana sunan tirmidhi babu ma ja'a fi maqlil gani annahu zulmun yana musnad imam ahmad da lafazin wala bai'atayn fi bai' wahidati wadannan hadisai idan ka samu irwaul gali a mujallal na biyar shafin gari da malami ya kawo riwayoyin nan yayi bayani akan isnadin su wato wannan hukunci ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam babu shakka annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana kusa ciniki biyu a cikin ciniki biyu wannan ya zo ta hadisan sahabbansa da dama hukunci ne wanda ya tabbata babu wani malamin sunna da yake gardama a kai wannan hukunci ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam babu kyau a kulla ciniki biyu a cikin ciniki guda babu kyau akwai abubuwa da za mu tuba game da wannan hadisi na farko me ma'anar hadisi ta bayanin da muka yi mutum zai iya fahimtar ma'anar wannan hadisi hadisi na muka karanta abu huraira yana cewa na ha rasulullah an bai ataini fi bai atin lafazin farko ke na biyu fa man ba a bai ataini fi bai atin falahu abu kafa huma abu riba kowannen su yana daukan ma'ana mai zaman kansa kuma kana iya dauka ma'anar su abu guda ne lakin lafazi na farko abu da ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana a yi ciniki biyu a cikin ciniki guda idan muna neman fassara da farko abin da ya kamata mu shine mu nemi fassaran magabata shi shine ladabi na sunna duk sa'ilin da ga hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ko mai iya larabcinka ka yi kokari ka nemi fahimtar waɗanda suka gabace mu akwai wanda ya rawaito hadisi na ana kiransa Timasu bin Harbin az-Zuhli tabi'i wanda ya rawaito wannan hadisi ya fassara wannan hadisi shi tabi'in da ya karbo hadisin ya fassara yace ar-rajulu al-bay'a abinda lafazin farko wato kai annabi ya ana ayi ciniki biyu a cikin ciniki daya na shi wannan tabi'i ce ma'anar wannan hadisin lafazin farko ce ar-rajulu yabi'u al-bai'a mutum ne yake sai da kaya fa yaqulu sai ce huwa binata in bi kaza wa kaza wannan kayan idan za a bi ka bashi to kudin ka kaza wa huwa binata in bi kaza wa kaza amma idan za ka biya kuɗi a hannu a yanzu to kuɗin ka kaza ne kaga kayan guda ɗaya ne amma yana da farashi kaya ɗaya ne amma idan mutum zai karɓi wannan kayan a matsayin bashi farashin ka daban idan mutum zai biya kuɗinsa a hannu to farashin ka daban wannan tabi'in shi ya fassara wannan hadisi wanda yana al-musnad al-imam Ahmad yana kitabun musannaf ibn Abi Shayba akwai riwayar abdullahi bin abbas wanda shi kuma sahabi ne kaga tabi ya fassara mana hadisin sannan kuma akwai fassaran sahabin manzon Allah shine abdullahi bin abbas abdullahi bin abbas ya ce la ba'asa an yakula li sil'a hiya bi nafsin bi kaza wa nasi'atin bi kaza babu da idan ka sai da kaya sai ka ce wannan kaya idan kuɗi a hannu ne farashin saka zai amma idan bashi farashin saka zai walakin la yastarika illa an riba sai dai kada su rabu face an tsaya ma wani abu da aka yarda da shi misali yarda a tsakanin da saboda haka a nan tunda mun samu fassaran sahaji mun samu fassaran kaji al-imamu da ya rawaito wannan hadisin don in ka dubi hadisin ibn hajar yake wa sahaha bi tirmidhi al-imam tirmidhi ya inganta hadisin nan idan ka duba sunan tirmidhi al-imam tirmidhi da ya rawaito hadisin shi ma yayi bayani akan hadisin al-imam tirmidhi yace hadithu abi hurairah hadithun hasan sahih shine abinda ibn hajar yake cewa wa sahahahu tirmidhi al-imam tirmidhi yace hadithan abu hurairah din nan hadisi ne wanda ya inganta wal amalu ala hadha inda ahli al mu masana suna aiki da zahirin abin da hadisin ne yake karantarwa wa qad fassara ba'd ahli al-ilmi qalu masana an samu wadanda ke fassarawa da cewa bi bai'atayn fi bai'atin bi ake nufi da ciniki biyu a cikin ciniki guda sai malamai suka fassara in ji al-imam Tirmidhi al-imam Tirmidhi ya ce an ya kula shine mutum yana sai da kaya dan kasuwa zai ce abi uka hadha sawwa bi naqdin bi asharatin wannan tufafin wannan tufafin zan sayar maka akan ah, misali dubu goma idan kudi hannu ne idan za ka biya take zan karbi dubu goma wa bi nafi'atin bi ishirin amma idan za a bi ka bashi ne fa to dubu ishirin ne to ciniki biyu a cikin ciniki ɗaya kenan wala yi fari ko ala ahadul bai'ai saboda ka ce wannan da ya taho neman kaya sai ya ɗauki tufafi sai ya tafiya shi ba a tsaya mu farashi ɗaya ba to wannan shine an rabu akan an yi ciniki biyu a cikin ciniki guda shine wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya haramta fa iza faraqahu ala ahadihima amma misali lokacin da ya zo sayan kaya sai mai kaya ya ce farashin ka kuɗi hannu dubu goma in bashi ne dubu ishirin sai ce to na ɗauka zan biya kuɗi a hannu dubu goma zan biya dubu goma kaga an tsaya ma abu guda kenan saboda haka limamu turmi zai ce fala ba a anan babu ne idan kanat al-uqdatu ala ahadin minhuma idan dai an kulla an samu yarda tsakanin mai kaya da mai saya akan dayan farashi biyu din wannan abin da muka faɗa shine fahimtar al-imam malik Allah ya masa rahama wannan fassara da muka yi fasarin da aka samu daga sahabi fasarin da aka samu daga tabi fasarin da imamu tirmidhi yayi wanda shine abin da imamu malik ya tabbatar wanda yana littafin al-mudawwana mujallad na hudu shafin dari da hamsin da daya mawahibul jalil mujallad na hudu shafin dari uku da sittin da hudu malamai da dama to bi hada fasarahu al-imam ibn qutayba a littafin garibul hadith a juz'i na farko shafi na goma sha takwas al-imam shafi'i kitab al-ummi mujallad bakwai shafin 291 li'anna al-bai'a lam yan'aqid bi shay'in yana daga nau'u bai'il gar ciniki ne na yana da nau'uka da yawan gaske al Shafi ya sanya irin wannan ciniki daga cikin nau'ukan cinikin kasada mutum yana sai da kaya ya sanya maka farashi biyu wani ya zai ɗauki kayan ba tare da an tsaya ma farashi guda bai ciniki ne na kasada kasada ce ga mai sayarwa kasada ce ga mai sayar shi sa aka kira cinikin da cewa bai ulgara a fahimtar al'imamu shafi li'an al-mushtari lam ya akuhu bi ahadihima wanda ya taho sayan wannan tufafin an gaya masa in kuɗi a hannu ne dubu goma idan bashi ne dubu ishirin sai ɗauka ya tafi shi kaga idan ya tafi da ya je gida sai haɗu da wani abokinsa wannan tufafinsa yake ai wajen wani na samu mun rabu akan cewa idan zan biya shi kudi a hannu dubu goma in ba shi ne dubu ishirin ya ce kai aiko ka shi shirme wannan kayan da ake sai shi ɗari biyar sai dawo tun da kayan ce a na aini a bashi ma muka don inda kuɗi hannu ai da ka bani ko tun da har ka tafi da shi ai dubu ishirin nan za ka bani kaga ya shiga kasada saboda haka yasa fa'alla da butulan baii bil jahala me yasa aka haramta cinikin saboda an jahilci karshen al'amari akwai jahilcin karshen al'amari wannan yana cikin bayanin Imam Shafi'i ya zo a littafin fikihu kamar mugnin muktaj mujallar biyu shafin talatin da ɗaya amma ya kamata mu dubi wannan bayani da kyau saboda har yanzu ana samun mutane da suke ganin irin wannan ciniki haramu ba wai cinikin ne gaba ɗayansa haram ba sura guda ce daga nau'in cinikin annabi ya haramta sallallahu alaihi wasallam saboda haka yasa littafin tuhfatul ahwazi sharhi sunan tirmidhi mujallal 428 malamin yace fa idza faraqahu ala ahadihima kamar yadda Imam Tirmidhi ya faɗa lokacin da wato babu laifi kai ne shago ka rika manna ma kayan shagon ka fara shi bibbiyu halal ne ba wanda ya hana babu wanda ya hana eh manna. idan kudi hannu ne dubu goma Ba shi dubu ishirin don kayan haka wannan baka saba na sunan marban Allah babu inda aka hana Abin da aka hana shine mutum ya ɗauka ya tafi ba a tsaya ma ɗaya ba wannan shine aka hana fa faru faraqahu ala ma fala ba'sa idza kanat al-uqda ala ahadin ma ka ce wannan kaya dubu goma kudi ya hannu ko dubu ishirin to na ɗauka a matsayin dubu ishirin zuwa ran za ta dawo ba da kudi sai da halal ne bi an baya iko mai sai da kaya ya ce abi uka haza saufa bi aqdi bi naqdin bi asharati wannan tufafin zan sayar maka shi idan kudi hannu ne dubu goma wa bi nasi'atin bi ishirin amma idan bashi ne to dubu ishirin ne fa kala mushtari sai mai sayan kaya ya ce ishtaraytuhu bi naqdin bi ashar bi ashar ni zan saya ne kudi hannu akan cewa dubu goma na yadda ثم لقد عشرة دراهم يشرو كدي دبو غوما يبيع فقد صح هذا البيع wannan cinikin ya inganta babu abin da ya haramta shi waka zalika idan qala kaya yace idan kudi hannu ne dubu goma idan bashi ne dubu ishirin sai ne ta yace ishtaratu bi nasi'atin bi ishirin ni zan tufafin nan a matsayin bashi saboda ka dubu ishirin ne fara alba'i'a ala hada suka rabu akan cewa ya da tufafi ya tafi a matsayin bashi akan dubu ishirin an gama fahal bai ciniki ya inganta li'anna sallam ya fari ku ala ihamin wa adami istikarari samani ba su rabu kafin a tabbatar da kuɗi a tsakanin ba wannan shi ne matsala Ban fara ku ala wahidin mu'ayyan min kuma kafin su rabu sun tabbatar da farashin da aka yarda mai sayarwa ya yarda da farashin mai saya ya yarda da wannan farashi suka rabu saboda haka halal babu laifi wannan fassara ita ce fassaran sima ku bin harbin wanda tabi'i ne shi ya rawaito hadisin nan da muke karatun ka. wannan ya sa Muhammad Nasiruddin Al-Albani a littafin Silsilatul Fahiha yana mujallal na biyar shafin da 19 yana magana kan wannan hadisi yace idan kana neman fassaran da ake nufi da ciniki biyu a cikin ciniki guda sai ka koma ga wanda ya ruwaito hadisi wanda ya ruwaito hadisin simaku bin harbin wa huwa tabi'iyyun ma'ruf tabi'i ne sananne har ma yana cewa samani na min ashabin nabi shi wannan tabi'in yace na riski sahabban manzon Allah mutum tamanin. tabi'i ne wanda ya ga sahabban manzon Allah mutum tamanin. Ya yi karatu gaban su gaba daya wakar kana kar zahaba basar yana cewa ana tafi lokaci sai ya zo da ya makanci da autullah ta'ala sai na roƙi Allah ya Allah ka maida min gani na faru da alayya bakari sai Allah ya da min da gani wannan shi ya rawaito wannan hadisin shine albani yace fa tafsiruhu lil hadisi yanbaghi an yuqaddama inda ta'aru. fassaran da wannan tabi'i yayi shi ya kamata a fara gabatarwa idan ma an samu tangarda idan ma an samu rashin fahimta wala siyama wa huwa ahdu ruwati hadha alhadith Warrawi adra bi marwihi min gairi wanda ya ruwaito hadisi ai ya fi sanin ma'anar hadisin da ya ruwaito fiye da wani shi ya rawaito hadisin kaga ko ana tsammani ya fi sanin ma'anar hadisin fiye da wani tunda shi ya rawaito hadisin daga sahabi li'anna al-mafruba annahu talaqa riwaya min alladhi rawaha anhu maqrunan bil fahmi lima lima anaha saboda su tabi'ai ba kamar mu bane a yau tabi'ai ba kamar mu bane a yau don a yau za ka samu akwai mai haddan hadisi su tabi'ai duk hadisi guda sai sun san ma'anarsa kafin a ƙara musu to idan ku haka ne ya fassara wannan kaga ya nuna cewa sahabi ne ya fassara mai sahabi ne ya fassara masa abin da ake nufi da ciniki biyu a cikin ciniki guda kuma da a ce ma fahimtarsa ce kadai da an samu wasu tabi'ai sun saba masa shine albani ya ce wa qad faqahu ala zalika jam'un min ulama'i salafi wa fuqaha malaman salaf masana fiqhu na salaf sun dace da fahimtar wannan tabi akan cewa wannan ita ce fassaran abinda ake nufi da ciniki biyu a cikin ciniki guda wannan eh, game da lafazin farko na hadisin Abu Hurairah kenan wato mutum yana da kaya ya sanya ba kayan na farashi biyu idan kudi hannu ne ga farashi idan ba shi ne ga farashin bai ake ne bi ake. yaushe ne yake haramta idan an rabu ba a tsaya mu farashi ba wannan ne inda aka tsawatar amma idan an tsaya mu farashi guda kafin a rabu manzon Allah zai hana sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to wannan ne abu na farko da ya kamata mu sani akan wannan hadisi abu na biyu ciniki biyu a cikin ciniki guda yana da surori da yawa ba sura ɗaya ba ce saboda ka karka ɗauka wannan sura ita ce kaɗai don haka yasa malaman fikihu suka yi ƙa'ida kawai ƙa'idar ita ce take tabbatar da wannan cinikin ya haramta ko bai haramta ba ƙa'idar ita ce kullu aqdaini jumi'a fi aqdin wahidin duk ciniki biyu da aka hada su akan ciniki daya yana haramta Za ta rattaba ala jam'ihima mahdhurun shar'i matukar akwai wani abu da aka haramta a shari'a a wannan hada ciniki biyu da aka yi a hada ciniki guda to cinikin haram saboda haka idan aka hada cinikin abu biyu ciniki biyu aka hada akan abu ɗaya tak to matukar hada wanda aka yi akwai abin da shari'a ta haramta to wannan cinikin haram misali anan yabi'u sam'a bi samanin mu'ajjal ala an yashtariha min mimman ba'aha alayhi bi aqalli hala mutum ne ya taho zai sai kaya wurin ka nawa kayan to kayan dubu goma ne dan sayar maka shi a dubu takwas amma sharadi za ka dawo min da kayan nan za ka dawo ka sai min kayan nan akan dubu biyar kaga an kulla ciniki biyu akan abu ɗaya ko an kulla ciniki biyu akan abu ɗaya ya zama haram shi ake kira bai wal'ina wanda yana da sunansa na musamman yana daga fassarar da alimamu malik ya yi ma ciniki biyu akan ciniki ɗaya saboda akwai fassara daban-daban wanda alimamu malik ya yi ma wannan hadisi Allah ya kara maka wato ciniki biyu akan ciniki ɗaya nau'insa أنا كرنت بيع الإينة بيع الإينة جنكينا الإينة وعند يتلوبا كتاب الاستذكار لابن عبد البر مجلد نشير شافي لا تريد لهم لديك شرح كتاب موقع يا كاو بيان الإمام مالك مدى بيع الإينة kuma shi ne abin da manyan masana suka tabbatar kamar ibn taymiya a littafin fatawa kubra mujallad da ilamul muwaqqi'in mujallal shafi na 153 saboda haka idan ciniki guda abu ɗaya ke abu ɗaya ne aka kulla ciniki biyu a kansa kuma a cikin cinikin akwai haram to cinikin ya haramta gaba sa, ko akwai abin da shari'a ta tawatar. kaga an yi ciniki ne akan abu an sanya mai sharadi zan sayar maka wannan kaya wanda ina sai da shi dubu goma amma zan sayar maka a dubu takwas sharadi za ka dawo min da kayan nan bayan wata shida zan saya a dubu biyar ai kaga zalunci to amma shi sai ce ya yadda saboda yana bukatar kaya dama ne kayan ya faɗi haka ne saboda ya takura mai don ya fahimci yana bukatar abin zai ce to gashi zan sayar ma amma sharadi kafin mu rabu za ka dawo min da kayan nan bayan wata shida zan saya dubu biyar kaya da e eh. an kulla ciniki biyu akan daya ciniki na yanzu da kuma ciniki na gaba saboda haka an yi ciniki akan jahilci abinda babu tabbas a kan shi wanda shi ake kira bai'ul ina wanda sura guda ce daga cikin surorinta abinda ake ce ma bai'ul ina kamar yadda zo cikin fashe mai imami susuki mujallar na kushafin 89 bai'ul ina bai'ul inati إنما سميت إينة لإعانة أهلها للمضطر على تحصيل مطلوبه mutum ne ya taho yana bukatar bashi na kuɗi ya zo neman bashin kuɗi wannan yana aukuwa ga ma'aikata da yawa har yanzu ana yin sa har yanzu ana bai ul'ina mutum yana bukatar kuɗi yana tsananin bukatar kuɗi saboda haka da ya taho wajen ɗan kasuwa maimakon ɗan kasuwar nan ya bashi bashin kuɗin ba saboda haka sai ya yi dabara bidafi kalilin fi kasirin zai ba da kaɗan kuma ya ci riba akan abin da ya bayar wanda shi ake kira bai ul'ina an samu sharaɗi biyu a cikin ciniki guda zai ce masa ko kazi hisila bi ashirin kaɗan? wa akubuha minka bi ashirin na nasi'a ma'aikacin gwamnati ya zo wajen ɗan kasuwa mai shago don allah ka bani bashin dubu goma sai ƙarshen wata sai ce a kasan mu kuɗin mu na juyawa yanzu idan mun baka ai jani ya ci baya maimakon a baka kuɗi kaga wannan a tamfan ka sai ka ɗauke shi ina saida shi ne akan dubu goma amma kaga an rubuta a in bashi ne dubu ishirin sau da ka ɗauke a tamfan nan wanda kudin da muke saidawa kudi hannu dubu goma ne a bashi ko dubu ishirin in kayata ka ɗauka to shi kenan kuma sai in saya ni wurinka zan sai kayan a wurinka sai ce to na karba da yake yana bukatar kudin na karba akan dubu goma sai ce to zan sai kan son kuma dubu biyar me ka gani ta yi kudin dama yake nema saboda haka sai ce to gashi ga a kan barba na dubu biyar ga ya kulla ciniki biyu a kan abu daya shi sa ake kira bai ina bai'u na taimako wato cinikin taimako dama wanda ya zo neman bashi ya zo ne saboda a taimaka mar kai kuma sai kai amfani da wannan dama sai ka cutar da shi maimakon ka bashi rancen kuɗin tsabar kuɗin sai ka ce a'a ya ɗauki kaya a matsayin bashi ya sake sayar maka kayan saboda ka sai ka ɗauki dubu goma ka bashi sai ka bi shi bashin dubu goma sha biyu saboda ka sai da mai dubu takwas misali ko ko ka sai ya sayar maka a dubu biyar kaga ka bashi dubu biyar ka kara mai da biyar sannan kuma bayan kuɗin da aka yi akan dubu ishirin ne don don haka zuwa ƙarshen wata zai kawo maka kai ka bashi dubu goma amma zai dawo ma da dubu kusan dubu goma sha biyar to wannan shine nau'in cinikin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya haramta wanda al-imam malik yayi magana akai a littafin eh, al-mudawwana kamar yadda muka ce yana mujallal shafin 151 ba a nan idan ka lura illar da ta sa aka haramta wannan ciniki riba ce wannan illa riba ce in ka duba tawdihul ahkam sharhin bulugul mara littafin shek abdullah bin abdurrahman al-bassam juz'i na hudu shafin talatin da biyar hiya an yabi a sil'atan bi nasi'a aw samani halin lam yakbir ثم إن البائع يشتريها ممن اشتراها منه بنقد حال أقل مما باعها به ويبقى الكثير في ذمة المشتري الأول ya zo neman bashin kuɗi sai ka sai kaya a matsayin bashi aka sake sayan kayan sannan sai aka bai kuɗin aka bi shi bashi maimakon da ya zo neman dubu goma a bashi dubu goma karshen wata ya dawo da kudin da aka yi dabarar da za a bashi dubu goma amma karshen wata dubu ishirin zai dawo da shi amma inda za a gaya mar ka dawo mana da dubu ishirin zai ce ai riba ne ya zan karɓi bashin dubu goma a ce in dawo da dubu ishirin kaga zahiri riba ne sai aka yi dabara sai aka ce to ga kayan dubu ishirin na ɗauka sai eh, na ɗauka to ga dubu goma ka sai da min kaya sai da kaya kaga nan ana bin sa dan ya riga ya dauki kaya akan karshen wata zai dawo da dubu ishirin aka ba shi dubu goma karshen wata ya dawo da dubu ishirin kaga riba ce saboda haka yasa malamai suke cewa ciniki biyu a cikin ciniki guda yana karewa wato a matsayin riba nau'in riba ne akan haka ibnu qayyim dubiya yayi magana mai tsawon gaske a littafin tahzibu sunan tahzibu sunan abi dawud wannan littafin yana daga cikin manyan littafan ibn qayyim masu muhimmancin gaske saboda akwai matsaloli na fiqh wanda akan samu sabani a tsakanin malamai ko wajen fahimtar wani hadisi ibn qayyim jawiya da yake Allah ya masa baiwa idan yayi bayani yana gamsarwa a littafin ya yi magana shafuka sun kai goma yana magana akan matsala ta bai ina wato ciniki biyu a kan al'amari guda wanda kuma dama annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد الحمد لله kamar da muka ce wannan hadisin yana da yana da bayani kashe biyu in ka dubi hadisin lafazin farko da lafazin na biyu lafazin farko na ha rasulullahi an bai'atayn fi bai'a annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana ciniki biyu a cikin ciniki guda mun samu fassaran tabi akwai mafassaran sahabi shine Abdullah bin Abbas to da yake a littafin ruwa galil an ce riwaya ta Abdullah ibn Abbas ana da rauni amma fasara wannan tabi fasara ce da duk malaman sunna sun yarda da ita abinda ake nufi da ciniki biyu akan wato ciniki guda wato shine mutum ya yi makaya farashi biyu idan kuɗi a hannu ne ga farashinsa idan bashi ne ga farashinsa kuma wani ya zo ya ɗauki kayan har a rabu ba tare da an tsaya mafarashi guda ba wannan shi ne abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana kaga kenan lafazi na farko lafazi na biyu ba lafazi na biyu yana magana akan nau'in ciniki da ake kiransa bai'ul ina wanda shi ma ciniki biyu ne akan abu daya wanda ibn qayyim tafiya yayi magana akan sa al-imam malik rahimahullah ta'ala ya yi magana da kai malamai da yawa Ta Sani هذا هو التفسير الثاني أن يقول أبيعك بمئة إلى سنة على أن أشتريها منك بثمانين حالة in ka lura akwai bambanci Sani lafazin farko da lafazi na biyu lafazin farko wannan tufafin wannan tufafin kuɗi a hannu dubu goma ba shi dubu ishirin. ya ɗauka a matsayin ba shi ya ke gesa. kaga lafazin ya ba da ma'ana an riga an fahimta kaya ne aka sai da shi a kan farashi biyu mai sayan kayan ya ɗauki farashi guda ya ya yarda da farashi guda sai ya tafiya shi amma lafazin na biyu man ba a bai a bayyatai ne fi bayyatin falahu a wa kasu kuma a wa riba shi wannan yana nufin mai sai da kaya lokacin da aka zo sayan kaya wurinsa sai ce zan sayar maka da atamfan nan ko wannan kyalle zan sayar maka shi bi a akan misali dari ila sanatin sai zuwa shekara guda za ka biya shi mutum ya zo bukatar tufafi mai yawa ko kari zai ba da misali da wannan misali ibn kaimi da biya ce ala an ashkariya hannun ka da na hada kamar yadda muka ce ya zo neman bashin kuɗi ne asali ba kayan zuciya wanda ka ce mukamin da bashin kuɗi sai ce a zan baka kuɗi ba amma ga kaya da muke sayarwa muna sai da shi kan dubu goma zan iya baka shi zan iya sai da maka shi kan dubu goma din zuwa shekara ɗaya sannan ka biya ni amma idan ka ɗauki kayan ka yarda zuwa shekara guda za ka biya ni wannan kuɗi ko zan sai wannan kaya a hannunka ka ce dubu takwas kudi a hannu zan ba ka kudi a hannu yanzu dubu takwas wa haza ma'anar hadis. allazi la ma'ana da hukairu ibn kayyim ya ce wannan ita ce ma'anar hadisin nan babu wata ma'anar da ta saba ma wannan saboda haka abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗa kenan wa huwa muqabiqun li qawlihi falahu aw kasuhuma aw riba ya samu farashi guda ya rike farashi guda idan kayar da ka sayar mar kaya zuwa shekara ku magana ta gari amma ka ce sake sai da maka haramun ya sake sai da ma kaya haramun ka bar shi a farashin farko zai baka dubu goma a shekara ku wannan ka samu halin amma idan ka ƙara wani abu a kai to riba ta shigo kamar yadda muka ba da misalin fasaran al-imam al-auza'i wanda ya akan manoma wanda zai ba da rancen kuɗi bayan girbi a bashi haɗi lokacin da ya zo sai aka sake ɗaga lokaci kuma aka ƙara abinda za a mayar za a biya bashin da shi kaga an kulla ciniki biyu akan abu daya. a littafin da mu fatawa mujallar na 29 shafin 30 ibn taniya ya ce wa min zara'i zalik yana daga hadari na cinikin riba mas'alatul ina cinikin da ake kiransa bai'ul ina wa huwa an yabi abu fil'atan ila ajali me ake nufi da cinikin al'ina cinikin taimako mutum ya zo neman taimakon kuɗi barancen kuɗi saboda ka sai ka ce ga kaya don sayar masa in sake saya in ba ka kuɗi maimakon ka bashi rancen sai ka ce ya ɗauki kayan bashi ya sayar maka kai ne sai da kayan sannan ka bashi kuɗin kuma ka bi shi bashi wannan shi ake kira bai'ul ina yabi'ahu sil'atan ila ajalin thumma yabta'uha bu bi aqall min zalika ga ga atamfa zan sai da maka dubu goma sai bayan shekara ko bayan wata guda za ka dawo da kuɗi amma in kana son kuɗi to zan sai atamfa na a hannunka yanzu a dubu takwas zan baka kuɗinka dubu takwas yanzu nan kaga kenan idan ya cire kuɗi dubu takwas ya bashi yana kuma bin sa dubu biyu kenan ko saboda akwai riba da ya samu a kai maimakon ya bashi wannan kuɗi fa haza ma at tawafu yubtilu al-bai'ain li'annaha hila wannan shi ake ce dabaran halatta haram saboda ka annabi sallallahu alaihi wasallam ya haramta irin wannan ciniki ba ma haka ba akwai hadisin abdullahi bin umar wanda ya zo cikin al-musnad al-imam ahmad da sunan abi dawud bi isnadain jayyidain annabi sallallahu alaihi wasallam da yake cewa idza tabaya'tum bil ina idan zamani ya zo ku musulmai kuka kama kulla ciniki ciniki na al'ina cinikin na cinikin al'ina wato shine cinikin da za a hada bashi da ciniki mutum ya zo neman rancen kuɗi ka haɗa rancensa da ciniki saboda ka ci riba a jikinsa wata ba su ma'azinazar baka manzon Allah ya ce idan zamani ya zo kuka ringa din wato shanu babu ruwanku da addini wa taraktumul jihad fi sabilillah idan zamani ya zo kuka yi watsi da jihadi a hanyar Allah arsalallahu alaikum zullan Allah zai turo kaskanci akan ku musulmai la yarfa'u an ankum ba zai dauke wannan kaskancin ba hatta taraja'u dinakum sai kun koma ga addini wato annabi sallallahu alaihi wasallam yayi gargadi ga sahabbai kafin ya bar duniya yace idan zamani ya zo maimakon musulmi ya shiga damuwa yana neman rancen kuɗi maimakon a bashi rancen ana ma son yanda za a ciri ba a jikinsa shine al'ina ba ni rancen dubu goma a'a ba zan baka dubu goma ba ɗauki kaya na dubu goma rance zuwa ƙarshen wata ka sayar min dubu takwas zan baka dubu takwas yanzu kaga ana jin shi bashin dubu biyu kaga maimakon a bashi rancen sai aka ci riba a jikinsa duk da damuwar da yake ci shi ne maza Allah ce idan irin wannan zamani ya zo zamanin da mutane suka yi watsi da addini to Allah yana saukar musu kaskanci wanda ba zai daga ba sai sun koma ga addininsa shi ne abdullahi bin umar a wani lafazi yake cewa a ta alaina zamanu to ga abin da mazan Allah ya faɗa gashi nan da idanunmu mun gani in ji abdullahi bin umar sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam a da a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam wa ma yara ahaduna annahu ahqqu bid-dinari wa dirhami min aqihi al-muslim a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam Abdullah bin Umar yace idan kana da kuɗi idan kana da kuɗi baka ganin dan uwanka musulmi ka fi dama akan wannan kuɗin kai ne da kuɗinka amma kana ganin duk inda musulmi yake yana da dama akan wannan kuɗin da zai ce ba zaka bashi kudinka ne amma duk musulmi kana ganin yana da hakki akan wannan kudin a zamanin manzon Allah inji Abdullah bin Umar wa nahnu al-yawm abinda annabi ya gaya mana kafin ya rasu sai ya tabbata gashi a yau inji Abdullah bin Umar zamanin fata bi aikin lokacin al'amura ba su kara lalacewa ba ba su yi nisa ba abdullah bin umar ya ce to ga mu a yau addinaru wa dirhamu ahabbu ilaina min aqinan muslim musulmi ya fi son kuɗi akan ɗan uwansa musulmi wannan baya tafi nesa wanda yau musulmin ke kashe musulmi don ya samu kuɗi wanda zamanin ba Allah kuɗin kana da shi amma kana ganin yan uwantaka tsakaninka da musulmi ya fi wannan kuɗin saboda ka duk inda ka ga musulmi a damuwa za ka iya ɓadda wannan kuɗin gaba ɗaya don ka cece shi amma yau kuɗin ya fi daraja a idanun musulmai fiye da yan uwantaka da ke tsakaninsu za ka ga mutum musulmi ne amma zai cutar da ɗan uwansa musulmi saboda ya samu dukiya ya ma kashe shi wannan ba abin mamaki ba ne wanda gashi na muna je muna gani a kowace rana Allah ka raba mu da wannan zamanin cikin rahama ya ce wa zarika an nisa mika rasulullah ya ku abdullahi umar ya ce na ji manzon Allah yana cewa iza banna an-nasu bid-dinari wa dirham idan aka waye gari mutane na makon makon dukiyar suna mako saboda ka ba su iya taimaka ma dan uwa idan ya nemi rance idan yana cikin damuwa wa tabu abna balbaka ya zama to mutane damuwansu su tara shanu saboda ka babu ruwansu da addini tarakul jihad fi sabilillah wa tabaya'u bil inati suka koma ciniki na al'ina cinikin al'ina inda annabi sallallahu alaihi wasallam shine cinikin rance a hada rance da cinikayya mutum ya zo neman rancen kuɗi ka ka hada da da ciniki saboda ka ci riba a jikinsa rancen da zaka bai sai ka ci riba manzo Allah ya ce anzalallahu alaihim zullan falam yarfa'hu anhum hatta yuraji'u dinahum wannan hadisin yana sahihul jami'i sagir hadisin 675 saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar wannan nau'in cinikin haramun ne to hadisin da muka karanta na karshen lafazi na karshe man ba a bai'atain fi bai'ati falahu aw kasuhuma aw riba yana magana ne akan cinikin al'ina wanda shine fassaran al-Imam Malik fassaran Ibn Qayyim Jawziya fassaran Ibn Taymiya malamai da dama magabata sun tabbatar da wannan shine abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗa wato yake isharar da shi ibn al-qayyim yace wa hadha al-hadith min al-ahadith ad-dallatu ala tahrim al-ina wannan hadithin Abdullahi bin Umar yana cikin hadisai da suke nuna cewa irin wannan rance din haramun ne fa innahu min al-ma'lum anna al-inata indama yasta'miluha indama yusammiha bay'an dan kasuwa da ke ba da irin wannan rancen shi a ganinsa ai wannan rancen da ya bayar halal saboda ka ya dauka ciniki ne na halal وقد اتفق على حقيقة الربا الصريح قبل العقد gashi abinda suka kulla ribaci mutum ya zo neman rancen kuɗi amma ka sai da kaya gare shi ka sake sayan kayan ka bi shi bashi ka bashi wannan kuɗin kaga ka halatta riba ya zama dabara aka yi ma Allah subhanahu wa ta'ala sun magayyar su ma'a'ilar mu'amala saboda aka canza suna maimakon a kira shi al'ina kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira shi aka ba shi suna ta mu'amala ce ta cinikayya wanda take halal kuma duniya kusan ko ina ka tafi ana irin wannan cinikayya kuma haramu wa suwarha ta bai allazi la qasada lakum fihi albatta wa inma huwa hilatun wa makrun wa khadi'atun lillahi ta'ala ibn qayyim jawziya ya ce idan ɗan kasuwa ka zo nema rance gudunsa sai ya ce a ba baka kuɗi ba ga kaya ɗauka a matsayin bashi zuwa lokaci kaza sayar min da kayan in biya ka kuɗinka in bi ka ragowan bashi shi ɗan kasuwan ba wai manufarsa ciniki ne Bala. la manufarsa dabara ce yake ma Allah subhanahu wa da makirci ta inda zai samu kuɗi a jikin wani su da ba asalin cinikin ba ne manufarsa to kamar yadda muka ce cinikin yana da surori daban-daban wanda malamai sun yi magana a kai yi zashtara shakun yin asar fil'a ila ajalin wa ba a da an kababar mushtari fil'a a raba halin bai'i na kudan sura uku wanda za mu yi magana a kai mun yi bayanin surori kamar guda biyu sura ta uku ita ce wato mutum ne ya taho sai da kaya ishtara shakku min akar sil'a ila ajali mutum ne ya taho wajen mai sai da kaya misali ma'aikacin gwamnati yana buƙatar kuɗi ba shiri suka yi da ɗan kasuwan ba ba su shirya ba shi ne ya kulla wannan dabara a zuciyarsa saboda aka kai taho wajen ɗan kasuwa ya ce mata ina buƙatar buhun shinkafa amma ba zan baka ba sai a ƙarshen wata sai ta alhamdulillah ka ga dai ga kudin sa inda zan bi ka bashi to dubu ka zaji dubu ishirin yace na yarda sai da suka kulla ciniki bayan sun kulla ciniki sai ce to da Allah mai kaya sai shinkafan nan shi faɗan kasuwar da ya zo neman wannan bashin shinkafar shi ne shago ba shi ya nemi a kai damar ba bai ma yi sharaɗin ba da Allah ka san shinkafar mana don yanzu bayan mun gama cinikin nan tunani sai zo min aiki din malike so kawai akwai wata bukata da ta bijiro to sai ne sai da shinkafa ya ce to ai ba laifi to dai ni ka ga shirin na sai da ma zuwa karshen wata ko eh to nawa ka sayar min yace to kai zaka faɗa yace to ka sai da min a dubu 15 yace ba laifi sai ya sha biyar ya bashi sai dai mai kaya yana bin nawa dubu biyar min gada an yadda fika ma'afu musbikan ba wai da ya zo sayan kayan shi ne kayan ne ya masa sharadi ba la ne mai sharadi ba shi da kansa ya ma kansa sharadin bayan an bashi bashin wannan shinkafa sai ce wa mai kayan ya sai wannan shinkafa idan ya saya ya bashi kudin saboda bukatar ta kudin kaga nan an samu wata sura kuma na ciniki biyu a cikin abu daya har yanzu don a kan shinkafa ne farko an zo neman shinkafa an sai da shinkafa a dubu shirin sannan an sake sai da shinkafa a dubu sha biyar Ta ga shinkafa ɗaya ce amma farashin ta kashe shi ne abin da mazu Allah ya faɗa ciniki biyu a kan abu ɗaya al'imamu malik ya ce ta duk inda ka zagaya da dabara wannan cinikin haramun kuma gaskiya ne har yanzu dabara ake ma Allah tabaraka wata'ala wanda wannan yana cikin bidayatul mujtahid in ka duba mujallal nabi shafi 145 eh, yana asalun madarik mujallal nabi shafi 256 a littafin ilamul muwaqqi'in a juz'i na uku shafi 108 ibn al-qayyim ya yi magana akan musulmi ya guji shirya dabara akan addinin Allah idan Allah ya haramta abu to karka yadda ka shirya dabara akan halatta wannan abin dabarar taka tana kai ka ga zunubin da ya fi wancan haramun din da za ka aikata Fa'iza haramar harrama rabbu ta'ala shay'an wa lahu wa wasa'ila tufdi ilayhi idan Allah ya haramta abu to duk wata hanyar da za ta isa ga wannan haram din ita ma ne haramun ce idan an haramta wani abu to dukkan wata hanya da za ta kai ga wannan haram din ita ma hanyar haramun ce ya'ani ta haqiqan li Harimi. saboda tabbatar da haramcin Allah subhanahu wa ta'ala wa tasbita lahu wa man'an an yuqraba imam idan Allah ya yi iyaka haramun ne a kusanci wannan iyaka ta duk hanyar da za a zagaya walau abaha alwasa'il wa zara'i almubdiya ilayhi lakana zalika naqban lit-tahrimi ibn kayyim da ya ce idan Allah ya ce abu kaza haram ne to ai hanyar da za ta kai ga wannan haram din ita ma haramci domin in ba a haramta wannan hanyar ba to haramcin da aka yi ma abin ba shi da ma'ana saboda dole ne a haramta hanyar da za ta kai ga wannan haram din to sannan haramcin ya tabbata mai ma'ana amma idan aka ce wannan abun haram ne sai aka ce to hanyoyin da za su kai ga wannan haram din babu laifi kaga ya nuna haramcin kamar wasa akai saboda haka duk abin da Allah ya haramta haramun ne musulmi ya dabara da zai halatta wannan abin al-imam Ahmad bin Hanbal shi ma ya tabbatar da haramcin haka wanda yana cikin kitabul mughni mujallal 6 shafin 260 al-imam Ahmad ya ce man ba'a fil atan bi nasi'a idan ka zo ka sayi kaya a matsayin bashi zaka biya zuwa wani lokaci lam yajuz an yashtariha bi aqalla mimma ba'aha shi mai shagon shi mai kayan haram ne ya sake sayan wannan kaya inda aka halatta masa kawai shine ya sai kayan a farashin da ya sai da shi misali ya zo neman buhun shinkafa ɗaya eh, dubu ishirin ne zuwa wata to ya karɓi buhun shinkafa sai ce da Allah ya taimaka ka saya mana fa abinda da alimamu Ahmad ya ce Allah ya halatta mar ya sake saya amma a dubu ishirin ba zai canza ba shine abin da manzo Allah yake fada falahu aw kasuhuma aw riba yana da damar ya samu riba makaskanci wanda shine asali shine asalin cinki da aka kulla kana bukatar shinkafa ta shinkafa buhu daya zuwa wata dubu ishirin wanda ne asali mazan Allah yake ka samu damar in ma za ka sake saidawa ne wannan farashin je dubu ishirin babu laifi shine falahu a wakafu ya samu damar mafi na ƙasan farashi biyu din idan ko yaki ya sa wani farashi awon riba annabi sallallahu alaihi wasallam yake to riba zai ci al-imam ahmad yake wa jumlatu zalika anna man ba'a sil'atan bi samanin mu'ajjal idan mutum ya sai da kaya akan farashi da aka sa lokaci za a biya an jinkirta lokacin biyan wannan kaya sun mashtara a ƙalla minhu ga buhun shinkafa zan ba ka bashin ka dubu ashirin ne a ƙarshen wata ka damu da shi sai ya sake sayan kuma buhun shinkafar shi kansa a kan dubu sha biyar lam ya fi a ƙasari ahlil ilmi ibn kudama yake akasarin malaman sunna a tarihin musulunci sun ce haramun ne akwai abdullahi bin abbas akwai aisha matar manzon allah akwai Alhassan, hasan al-basri akwai ibn sirin akwai al-imam sha'bi akwai al-imam an akwai abu zinadi akwai rabi'atu akwai abdul aziz bin abi salama akwai al-imam thawri al-imam al-auza'i al-imam malik ishaq bin rahawai waɗannan duk sun tabbatar wannan abin da ka yi haramun idan kaya ne zaka ba da shi a bashi to in ma za ka sake sayansa to sai dai wannan farashin da ka sai da shi to kaga ba ma'anar sayar kenan ko inda ka sayar kuma mai ma'anar ka sake saya a dubu ishirin kaga nan dole a dawo dai bashin dai za a bashi na dubu ishirin din to wannan shine abin da musulunci ya tabbatar saboda Allah da ya halicci dan adam ya fi mu sanin kwakwalwar dan adam da irin dabarbaru da mutum ke kullawa ta inda zai yaudara shi da dan uwansa don haka yasa annabi sallallahu alaihi wasallam da ya taho ya fi kowa ilimi manzon Allah sai ya faɗi magana kaɗan a faɗara mara tsayi amma sai ka ɗauki lokaci tana ƙoƙarin fahimtar maganar manzon Allah kaga ka'ida ce faɗa man ba a bai'atain fi bai'atin falahu awqatuhuma aw riba ka'ida ce saboda haka idan mutum ya zo yana neman kaya bashi ka sai damar wannan kaya a matsayin bashi ba ka da ikon sayan wannan kaya sai dai akan farashin nan idan ko ka ɗauki wani farashi na biyu to riba ce in ji annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka wannan farashi na farko shine kada yake inganta ba abin mamaki ba ne ka samu malamu suke wasu suna ta muhawara wasu suna ganin akwai fuskan da ke halatta lala abinda al-imam ibn qudama ya faɗa aksaru ahli ilmi akasarin masana abinda suka tabbatar da shi kenan wanda har da aisha Allah ya kara mata yarda misali anan al-imam ad-darqutni al-littafin sunan ad-darqutni a kitabu biyu ya ba da labarin al'aliya wata mata da ake karanta al'aliya sunanta kenan ta ce kun kuntu ka'idatan inda aisha wata rana ina zaune a wajen aisha an anha a atatha ummu muhibba akwai wata mata da ake kiranta ummu muhibba ummu muhibba da ta zo ta ce ya ummul mu'minin ya ke uwar masu imani ta tambayi aisha wata wannan bayan rasuwar annabi sallallahu alaihi wasallam kenan ita wannan matar ummu muhibba ta zo wajen aisha sai ta tambaye ta a ta'arifi na zai dabna arkam ko kin san zai dubinu arkam sai aisha ta ce na kware kuwa saboda zai dubinu arkam yana cikin manyan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kala sai ta ce fa inni bi'tuhu jariyatan ila afa'ihi bi 800 nasi'a na sayar ma zai dubinu arkam wata kuyanga baiwa akan wato 800 shi akan kudi 800 zai biya zai bani shi nasi'a idan aka ce nasi'a kan ana nufin shi, ba za a biya kudi hannu ba na rada bai a bai'aha sai bukata ta taso mara akan yana so zai sai da wannan baiwar sai ya dawo gare ni akan kan sai wannan baiwa bi 600 naqdan in saye ta akan ɗari shida su a matsayin kuɗi hannu kaga ita ta sayar masa a kan ɗari a matsayin bashi an sa lokaci ba ta bayyana lokacin da aka sa ba to kafin ya biya wannan baiwar kafin lokacin ya yi sai ya taho yana buƙatar kuɗi saboda aka zai sai da ita kuma sai ya dawo ga wanda ta sayar masa wannan baiwa wanda ba a cikin labarin da aka bayar an ce matarsa ce na sulaha shine sai aisha ta ce bi'sa mashtaraitu wa bi'sa mashtara tir da tir abin da kika saya cinikin da kika yi kuma tir da shi ma cinikin da yi in ji aisha aisha ta gaya wata ke da shi duk tir da cinikin da kuka yi sai ta ce masa ai dama ta tambayi aisha kin san zaidu bin arqam kaga matan tana so ta gaya ta nuna ma aisha akwai wani sahabi wanda shi yana da fahimtar hakan ba laifi ba ne. dan ta ɗauka kamar zai bin arkam tun da yayi haka ai ba mamaki kenan wato wato ba laifi don mutum ya yi irin wannan ciniki shine Aisha da ta ji bayani ta ce kir da abin da kuka yi gaba ɗaya da ke da Zaid bin arkam? in ji Aisha sai ta ce to kafin ma ki tafi zai Zaidan ki je ki gaya ma Zaid bin arkam da yayi wannan cinikin da ke annahu kad abqala jihadahu ma'a Rasulillah duk jihadin da ya yi tare da manzon Allah kafin annabi ya rasu duk jihadin da ya yi jihadin ya ɓaci in lam ya in bai tuba ga Allah subhanahu wa ta'ala in ji Aisha ki je ki gaya ba zai bi na arkam wannan ciniki da ya yi a dalilinsa duk jihadin da ya ɓaci wata riwaya ta Imam ni wanda Sufyan Thawri ya kawo yana cewa qalat sai ita matan ta ce har aiki illam a kud illa ra'asa mali da ta ji irin wannan amsa daga wajen aisha ta ce to me kike gani inda zan kanta ainihin kuɗi na fa tun da ni dai na faida masa akan ɗari takwas nasi'a ya zo zai faida ne akan ɗari shida ta ce to inda zan karɓi ainihin kuɗi na fa misali babu sauƙi a kai in ce in saya a ɗari takwas maimakon in saya a ɗari shida kaga in ka saya a ɗari shida suna bin sa bashi ragowar kuɗin da da yake kai ɗari biyu ke ta ce to yanzu inda zan saya a matsayin ainihin kuɗin da ni na sai damar ba akwai laifi shine sai Aisha ta karanta mata aya ta biyar na suratul Baqara ta ce mata Allah ya ce faman ja'ahu maw'izatun min rabbih fantaha falahu ma salafa wa amruhu ila Allah wa man aga fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun wannan yasa Aisha take cewa duk jihadin da Zaid bin Arqam yayi ya baci domin karshen magana akan riba ka ji abin da Allah yake fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun kaga kenan koda yayin jihadi da manzon Allah jihadin ya baci tunda zai dawoma a cikin wuta akan haka ne ibnu taymiya cikin majmu'u fatawa mujallal na 29 shafin 432 yace huwa riban bi ittifaqi sahaba don haka ribaci duk sahabban manzon Allah sun yi ittifaqi domin abinda Aisha ta faɗa shine abinda Abdullah ibn Abbas ya faɗa babu wani sahabi da ya ja da su game da cewa wato mutumin da ya zo ya karbi rance ko ka sai da abu a matsayin bashi ka sake saya akan farashin da ya kasa wanda ka sayar mar ribaci da a ce akwai wani sahabi da ke gardama da an samu fahimtarsa ibn taymiya yake wa jumhurul ulama kama dallat alai ala zalika sunnatu rasulillah sallallahu alaihi wasallam saboda haka ya bada misali an tambayi abdullahi bin abbas an rajulin ba'a hariratan thumma bita'aha li ajalin ziyadata mutum ne wato ya sai da alharir ya sai da wani tufafi sannan ya sake sayan wannan tufafi kamar dai misalin da muke bayar li ajalin ziyada ta dirhami ya zama to an samu kari ta yanda shi ya sai da da yanda ya saya din ba farashin da ya bari kamar dai a ce mutum ya taho wurinka ka sai da masa tufafi akan dubu goma kafin ya tashi sai ka ce na sayi wannan tufafin da na saida ma amma akan dubu biyar kaga ya saba ma farashin da ka saida shine Abdullahi bin bin Abbas yace darahimu bi darahima kaga ana cinikin kuɗi da kuɗi dakalat kuma harira illa dai an shigar da alharir saboda ya zama wasila na tabbatar da riba in ji Abdullahi bin Abbas saboda ta haramu Anas bin Malik an bar tambaya sai ce haza ma harrama Allah wa rasuluhu wannan yana daga cikin abin da Allah da manzansa sun haramta Anas bin Malik shi ma sahabi ne ga abin da Aisha ta faɗa Allah ya kara mata yarda tana cewa kad abtala jihadakum ma rasulillah illa an yatuba Zaid bin Arqam jihadin da yayi da manzon Allah ya baci sai dai in ya tuba ga Allah subhanahu wata'ala fatawar kubra mujallal shida 45 yace hadisin Aisha din nan da ya da take ce ma ita wannan matar Aisha take mata abligi zaidan annahu qad abtala jihad ma'a rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa an yatuba idan kin je ki gaya ma zaid bin arkam jihadin da yayi da manzon Allah ya baci babu lada sai ibn ibn taniya yace wa ma'lumun an hadha qafun bi tahrim wa taglid lahu aisha ta tabbatar ba ta shakka akan cewa abin da zai bin arkam ya yi haramun ne ba ta shakka a kai walaula anna inda ummul na ilman min rasulillah la tattari ba fihi inda ba aisha ba ta da wata hujja hujjan da aisha ba ta shakka ba ta kokonto a kai anna haza muharramun lam tabtajir an kula mithla hadha kalam bil ijtihad aisha ba za ta faɗi irin wannan magana dogaro da fahimtar ta kawai ta faɗi magana ne saboda ta san cewa idan mutum ya halatta wannan abin to ya halatta haram halatta haram ne matsayinsa hilalu riba kufur halatta halatta riba kafirci duk mutumin da ya halatta riba to kamar yayi riddani Allah ka tare lakin udur zaid ne ibn taymiya yake sai dai kuma zaid bin arqam da ya aikata wannan abin yana da uzuri me ya uzurinsa لم يعلم أن هذا محرم sahabi ne ya aikata ba dole bane sahabi ya san duk ilimin da annabi ya karanta ba dole bane ana iya karantar da wani ilimi sahabi baya gurin a lokacin kuma labari bai iso gare shi ba saboda haka zaka samu sahabi ya aikata abu bai sani ba to amma ita matar da ta zo ta zo ne da nufin ai zai bin arkam ga abin da ya ai zai bin arkam ma sahabi ne ga abin da muka yi da shi shine aisha take ce to ma ki gaya mar in bai tuba ba jihadin da ya baki kar ki dauka dan sahabi ne ya kai ya halatta haram ka duba yadda sahabbai suke daraja hukuncin Allah tabaraka wa ta'ala Allah ka sa mai koyi saboda haka ibn taymiya yake uzuru zaidun annahu lam ya'lam anna hadha muharram zaid ibn arqam yana da uzuri sa shine bai ma san cewa Allah ya haramta ba saboda ka yasa Aisha bata bar matan ba kafin ta fita tace je ki gaya mata ki gaya mar hikimar ita ce dubi ibn Arqam bai sani ba gashi ya aikata wani abu da mutane suna kafa hujja da shi suna yada fasadi kisa ce in kin je ki gaya mata ki gaya mata fa innaha qasadat anna hadha min al-kaba'ir allati la yuqawam ismuha thawab al-jihad wato abinda Aisha take mana isharar da shi Allah ya kara masa yarda idan mutum ya ba da rance ya sake sayan wannan abin da ya ba da rancensa mutum ya zo neman kaya a gurinsa kamar da muka ba da misali ka sai damar ko dai a tamfa ko wani kyalle dubu goma sai ka sake sayan wannan atamfar daga hannunsa kuma farashin ya kasa abin da ka sai damar ibnu taymiya yace kaga wannan abin da ka aikata ba wai ana maganar kayi zunubi ba ana maganar laifin da kai ba a kwatanta jihadi da mutum yayi da manzon Allah kayi jihadi tare da annabi sallallahu alaihi wasallam komi yawan ladan da ka samu wannan abin da kai guda daya yana iya rufa shi saboda haka yasa ba karamin zunubi bane wato al'amari na riba wannan dalilin ya sa sahabbai ba su sassauci akan al'amarinsa kamar yadda muka karanta fatawar abdullahi bin abbas fatawar anas bin malik ga kuma fatawar aisha allah muka take kara musu yarda akwai wani hadisin al-imam al mursal wanda ya kawo daga annabi sallallahu alaihi wasallam ibn qayyim jawziya ya sanya shi a littafin tazibu sunan yana cewa ya ake alan nasi zamanu ya sahilluna riba bil bai'i manzon Allah yake zamani yana zuwa nan gaba mutane za ku halatta riba ta wajen cinikayya za a halatta riba irin waɗannan nau'ukan ciniki za ka ga suna ta fitowa ana halattawa babu laifi ku je ku yi mutane su auka ma riba wanda zamanin sahabbai riba ɗin nan ka duba yadda suka ɗauke ta tana da girma Allah ka tsare mu to amma akwai kafin mu dakata akwai wani ciniki wanda ke kama da bai'ul ina wato shine ake kiransa bai'ul tawarruq bai'ul tawarruq wanda yana kama da bai'ul ina amma ba ɗaya bane yana cikin bayanin da ibn taymiya ya a cikin al-fatawa kubra malamai duk sun yi malamai duk sun yi magana akai kusan duk littafi manyan littafai da suke magana akan fiqh zaka ga suna kawo bai'u tawarruk illa dai eh, mazhabar al shafi'i wato ita ce ta take da sunan da take ba mu wannan nau'in ciniki da ba amma akasarin da tafan fikin suna kiran wannan ciniki a tawarruq a tawarruq yaya shi kuma yake Iza kana maqsudul mushtari ad-darahim kamar yadda muka ba da misali a baya ma'aikaci ne yana bukatar kuɗi saboda ka ce zo wajen ɗan kasuwa yake ina so ka bani rancen buhun shinkafa ya ce to ga buhun shinkafa dubu ishirin a wata ƙarshen wata za ka dawo min da shi ce na yadda wa buhu an yastare sil'a ila ajalin yabi'aha amma shi ɗan kasuwa shi wannan ma'aikaci da ya zo neman bashin shinkafa buhun shinkafa ba ainihin shinkafa ce bukatar sa kuɗi yake so saboda haka ya zo wurinka ka bashi buhun shinkafa sai ɗauki wannan buhun shinkafa wai ya kuma samar hafa hajji tusamma matsalatar tawarruk sai ya tafi wajen wani kuma mai shagon ba kai ba da ce wajen wani ɗan kasuwan ta ce wane buhun shinkafa da Allah nawa za ta saya kaga ba wanda ya ba shi rancen shinkafan ba ne ba wanda ya ba shi bashin shinkafa ba ne ya tafi wajen wani ne daban ya ce ga buhun shinkafa nawa za ka saya ke aito sai da minci dubu sha biyu sai ce ba ni idan kuɗi nake bukata saboda ka sai karɓi kuɗinsa sai ta tafi shi a kaga akwai bambanci da wannan da kuma wancan wancan na farko shi da ya sai da ma shinkafa ya baka baki shi ne ya tsaya shi ne wanda ake cewa bai ina wanda tsantsan haramun ne ribaci amma wannan shi ake kira a tawarruku abin da yasa ake kiransa at-tawarruq inji ibn taymiya li anna garabahu al-wariqu saboda shi da ya taho neman bakin shinkafan nan sa warka warka shi ne alwariku takardan kuɗi shi sa ake kira at-tawarruq sa takardan kuɗi ne ba wai ainihin kadar da ya zo nema ba wanda shi ne akasarin malaman sunna sun ce halal wannan babu matsala kai tunda dai ba wanda ya ba da bashin ya sake saya ba wani mai shago ne daban ya sai wannan shinkafa. wanda ba matsala shi ne kai ya ci wanda shi ne abinda akasarin malaman sunna suka faɗa amma duk da haka ibnu taymiya yake bai kamata ba da shi da ibnu kaymi jawziya suka ce bai kamata ba amma galibin malaman sunna sun halatta wanda yana cikin almasu a fiqhiyya uh, juz'i na goma sha hudu sha dari da arba'in da hudu la silata baina tawarru wa baina al'ina babu alaka tsakanin ciniki biyu din nan wancan bai'u tawarru wannan kuma bai'ul ina bai'ul ina shine wanda mai kayan wanda ya bada rancen kayan shi ya sake sayan kayan wanda shine bai'ul ina bai'u tawarru wanda ya ba da rancen bashin kayan ba shi ya sai kayan ba wani mai shago daban shi ya sai wannan kayan ya'ani illa fi tahsilil uh, naqdil hal fihima wa fi wa fi ma wara'ahum mutabayina malamai suna cewa akwai bambanci tsakanin li'anna al-qiyamata la da fiha min ruju'i al-sil'a ila bai al-awwal abinda ya bambanta wancan bai'ul ina ta zo kana bukatar shinkafa na amgata za ta bani dubu ishirin ka ɗauka bashi sai ka sake sayan wannan shinkafar da ka saida wannan shine baro ina musamman idan farashin da ka saya ya saba ma farashin da ka saida jumhurin ulama ala ibahati akasarin malaman suna sun ce halal ne wanda shine abin da ya tabbata saboda Allah muka ya ce wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba Allah ya halatta mutum yi ciniki na riga na karɓi kufin shinkafa a wurinka ka yarda na yarda shinkafa ta wace ka yarda ƙarshen wata zan kawo ma dubu ishirin an gama ka ga shinkafa ta zama nawa tun da ta zama nawa ina da damar in sai da ta ko in ci dukiya na ne Allah yake a na bai'a Allah ya halatta ciniki saboda haka ina iya ɗaukar abin da na wani in sai da shi saboda haka sai na je wani shago na ke ga wannan kaya ku da. sai eto eh dubu sha biyu ta bani ai ba wani na riga na san nawa ne shinkafar na san dubu ishirin aka ce zan maida amma saboda tsananin bukatar da nake da ita na ce a bani dubu sha biyu ko a bani sha biyar saboda ina bukatar kuɗi kaga da yarda na ne saboda haka sai ya dace da ayata 29 ta suratul nisa'i ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil sai Allah madaukake ce illa an takuna tijaratan an tarabin minkum an tarabin minkum sai fa idan hanyar kasuwanci ne akwai yarda tsakanin mai saye da mai sayarwa saboda haka da yardansa ya sai da shinkafarsa ga wani akan farashin da ya kasa da yardansa Allah madaukake ce illa an takuna tijara an tarabin minkum wanda ya nuna cewa halal to amma ibn taymiya da ibn qayyim suka ce duk da haka dai bai kamata ba me hujjan su hujjan su ita ce hadisin da muka karanta a baya hadisin sayyidina ali annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsawatar akan bai'ul mubqarri ciniki da wanda ya shiga matsi a rayuwarsa manzon Allah ya hana hadisin sayyidina ali bin abi talib manzon Allah ya hana a yi ciniki da wanda ya shiga matsi har ma mun karanta bayanin al-imam al-katabi da yazo a cikin ma'alim sunan a mujallal na shafin 437 yana fassara wannan ciniki na wanda ya shiga madi an uh, yutarra ila al-bai'i li dayn aw mu'natin turhiqu mutun ne ya kasa samun cefanen gidansa kuɗi ya ƙare saboda ka kai ɗauko ƙaddara daga gidansa ya zo ya same ka kai ɗan kasuwa ya karya wannan ƙaddara yake don Allah ga wannan katifa ka san dai ana sai ita dubu talatin ne ban dubu biyar da Allah ce faliya ga gargara na za ta faɗi wanda shi ake kira ulmur murtarri ka tabbata katifarsa ya ɗauko don ya sayar saboda ya ce da iyali shi ne ibn taymiya ya ce a ah, to yaya kai musulmi har za ka yadda musulmi ɗan uwanka ya karya farashin dukiyarsa kai ko ka yadda ka saya maimakon ka taimaka mar ka bashi rance shi yasa suka karhanta amma cinikin kansa halal ne saboda haka idan mutum ya dauko ya karbo rancin bashin buhun shinkafa a dubu ishirin zai biya a wata sai ya zo wurinka ya ce ya karya buhun shinkafan dubu goma sha kai a matsayin musulmi ne ya kamata kai karanta mar yadda zai biya bukatarsa maimakon ka taimaka ya yi asarar dukiyarsa tun da a kasuwa ba a samu buhu shinkafa a dubu sha biyu me yasa kai za ka yi haka kaga ya nuna akwai rashin tausayi walakin yu'awan wa yuqrab wa yustamhal lahu ila al-maisara al-imam al-qadhi yace ya kamata a taimaka masa ne a ranta mar kuɗi a jinkirta masa zuwa lokacin da zai samu halin biya wannan shine bayani kashi biyu game da wannan hadisi da muka karanta uh, lafazi na farko annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana bai'atayn bi bai'a ciniki biyu a cikin ciniki guda mun yi magana kansa lafazi na biyu man ba'a bai'atayn bi bai'a wanda ya sayar da wani abu ta ciniki biyu a cikin ciniki guda annabi sallallahu alaihi wasallam yace falahu aw kasuhuma ya samu rikon farashi mafi kankanta Allah ya halatta masa wannan idan ka sai da kaya a matsayin bashi dubu ishirin sai ne wannan da ka sayar ma kaya ya dawo yake sai kayan nan kuɗi nake so to abin shari'a ta nuna abin da manzo Allah yake falahu a kuma farashi mafi kankantan nan shi ne aka hada kama sai ka ce to ga dubu ishirin ina zai ka bashi karshen wata ka dawo da shi awir riba in ko kaki to farashi da za ka sake dora ma kayan da kai ka ba da shi a matsayin bashi wannan kaya farashin da ka sa na biyu din riba ne Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu kyakkyawar fahimta Allah ya gafarta mana kuskure eh to tambayar wato akwai sharadi akwai sharadi tambayar ta zama akan abinda muka yi magana kuma sannan tambayar ma kar ta wuce kan mutum uku kowa ɗaya zai dan tambayar taka tana da yawa sai ka rubuta in an samu lokaci gaba kuma a fassara ta ayi bayani akan insha Allah tambayar katta wuce abin da muka yi magana kai saboda musamman al'amari na cinikayya da al'amari na gado suna da rikitarwa don haka yasa idan mun ɗauki hadisi guda to mu yi iya kokarin mu ga cewa mun fahimci wannan hadisi kafin kuma a kawo tambaya akan wani bayan ya ya eh. yato ai ga dabara ke ko ai ina jin na yi magana bayanin da ibnu qayyim jawziya yayi a cikin littafin ilamul muwaqqi'in game da dabaran halatta haram ibnu ya yace idan Allah subhanahu wataala ya haramta abu to duk wata hanyar da za ta kai ga halatta wannan abin a guje ta kaga ya ga magana wato mutum ne ya taho yana bukatar shinkafa aka bashi a dubu ishirin a wata zai dawo da shi saboda haka sai mai shagon ya tura yaransa haka kake nufi ko ya tura yara suka sake zagaya wani to ya za ka sayar ne a baka ai cikin magana guda ce ana kokarin kulla ciniki biyun dai har yanzu akan abu daya ai abinda manzo Allah yake nufi abu daya ne aka kulla cinikayya akan sa ciniki fiye da daya haramun duk dabarar da musulmi zai yi don ya halatta haram haramun ne hmm, Allah ka tsare mu Ba alaikum salam wa eh, ga farashinsa in kaya kudi hannu ne ga farashinsa na halal ne ai mun gama magana a kai annabi sallallahu alaihi wasallam abin da ya haramta shine a sayar da kaya akan farashi biyu har a rabu ba a tabbatar da ɗaya ba ina ganin magana sai eh, amma idan an rabu halal ne wanda shine ake magana akan eh, kamar misali da yawa za ka samu masu harkan babura suna irin wannan da 'yan tagzi da wane ne mutum yana da sabon mashin ko yana da sabon mashin ɗinsa a matsayin ya saya uku. saboda ka zai kira ka ya ce maka na sai dama wannan mashin dubu ɗari biyar shekara ka dawo min da shi halar ne ko ko yana sai da mashin ɗin idan kuɗi a hannu ne dubu ɗari uku idan rance ne dubu ɗari biyar zuwa lokaci kaza halar ne amma kafin a rabu a tabbatar da farashi guda idan aka rabu ba a tabbatar da farashi guda ba to an yi ciniki biyu akan abu ɗaya amma idan an rabu akan abu ɗaya farashi guda ne kaga ba ciniki biyu aka yi akan abu ɗaya ba ciniki ɗaya ne insha Allah sai mutum na ƙarshe na kakara ina ga kakara ya shiga maganar mu kuwa kakara ba ta shiga ba amma kakara kuma ba haram ba ce ka ba da tsohon kaya ka karbi sabon kaya ka yi ciko halal ne amma dai ba a kan samun ba اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم اكتم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك